Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ma sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan daren ranar Alhamis 18 ga watan Mayu. Za a ji cewa a yayin da Ingila ke kashedi ga duk wasu masu kulle-kullen juyin mulki a Najeriya, wasu ƙwararru kuma na cewa su wa'annan sojoji da suke zuwa gun 'yan siyasa a bincike su sosai ba dalilin da ya za a ci zai wani canjin gwamnati a ƙasar nan. A yayin da kuma watan Ramadan ke kusatowa, an shiga kira ga masu wa'azi da tafsirai da su yi komai cikin lalama. Yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan musabbabin mutuwar aure a Najeriya da kuma jamhuriyar Niger, da kuma ina ne ko mafita. Kamar kullum lambar da za a buga ita ce alamar tambaya ko ko alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice yanzu kam sai a gyara zama sha labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. A yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki naɗin mai bincike na musamman da aka yi don ya bincike ko akwai wata alaƙa tsakanin waɗanda suka yi masa kamfen da Rasha a zaben da aka yi cikin shekarar da ta gabata yana kiran matakin na bita da kullun siyasa na tarihi da ba a taɓa gani ba a Amurka. A wasu sakonni da ya rubuta a shafinsa na Twitter da safiyar yau, Trump ya yi korafin cewa ba a taɓa cewa za a naɗa wani mai bincike na musamman ba don yin bincike duk miyagun abubuwan da aka tafka a lokacin yakin neman zaben abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat. Wato tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da kuma gwamnatin shugaba Obama da ta shuɗe. Trump na mai da martani ne akan naɗin Robert Mueller tsohon shugaban hukumar binciken tarayyar da aka yi jiya laraba don ya yi bincike akan yiwuwar wata alaƙa tsakanin makarrabansa da jami'an rasha a zaben don ba trump damar samun nasara Mueller ya riga ya fara aikinsa yayin da hukumar binciken FBI da kwamitin binciken bayanan sirri a majalisar dokoki da ta wakilai sun riga sun fara nasu binciken akan yiwuwar katsalandan ɗin rasha a zaben. A yau Alhamis wata mota ta afkawa masu tafiya a ƙasa da ke gefen titi a Times Square wacce ta yi sanadiyar mutuwar wata mata 'yar shekaru goma sha takwas. 'Yan sanda sun bayyana direban motar da suna Richard Rogers ɗan shekaru 26 kuma ɗan Amurka ne. Yana da tarihin tsare shi da aka taɓa yi a baya sakamakon tuƙi yayin maye. Jami'an kashe gobara na New York sun ce kimanin mutane 22 ne suka ji rauni. Wadda daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali amma ana kyautu zaton za su rayu. kamar da shugaban masu kashe gobara na new york Kwamishina daniel negro ya faɗa a taron manema labarai Magajin garin New York, Bill de Blasio ya faɗa wa manema labarai cewar sakamakon bayanin da muka samu a yanzu babu wani abu da ya nuna wannan al'amari a matsayin aikin ta'addanci. Amma duk da haka, mun ƙara jami'an yaƙi da ta'addanci na NYPD a wurare da dama a birnin. Jami'an 'yan sanda sun ce motar mai launin jakirar Honda ta hau kan hanyar da mutane ke tafiya a ƙafa a guje tsawon gine-gine uku kafin ta yi karo da fitilar gefen titi a mahaɗar hanyar Broadway da kuma 45th Street. labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗi cewa yau alhamis za ta bayyana ta daga kakkausar lafazi akan maganar da ta auku ranar talata a nan birnin washington tsakanin wasu masu zanga-zanga da masu goyon bayan shugaban Turkiyya, rajab tayyip erdogan wasu jami'an amurka sun ceceki magoya bayan shugaban na turkiya akan cewa su ne masu haddasa faɗa da saɓanin haƙƙin zanga-zangar lumana suka kuma ce abin da suka yi a gaban gidan jakadancin turkiya ya saba wa haƙƙin amurkawa na 'yancin faɗin albarkacin bakin su mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather newart ya faɗa a wata sanarwa cewa kwata-kwata ta da hankali ba shi bane hanyar da tafi dacewa wajen tofa albarkacin baki muna goyon bayan kare haƙoƙin jama'a ko aina akan 'yancin bayyana ra'ayi da kuma yin zanga-zanga amma ta lumana ya kuma ce muna bayyana damuwar ga gwamnatin turkiya da kakkausan lafazi 'yan sanda a gundumar ta colombia sun ce sun duba rahotannin da ke nuna cewa wasu maza su biyu da aka kama na cikin dogarawan shugaban Turkiyya sun kuma ce ana neman sauran mutane da ake zargi suna da hannu a abin da ya faru gwamnatin shugaba donald trump ta ce ta sanar da majalisar dokoki aniyarta ta sake tattauna yin garan bawul ga yarjejeniyar walwalar cinikayya mai suna nafta wadda aka kulla da kasashen canada da kuma mexico A wasikar da aka aika yau Alhamis ga shugaban majalisa wakilin Amurka kan harkokin kasuwanci Robert Lighthizer ya ce gwamnatin ta shirya zaman tattaunawa da ƙwararru game da mahukunta kan yadda za a sake rubuta yarjejeniyar sannan sasanta tsakanin Mexico da Canada a biyo baya, wanda zai iya kasancewa bayan sha 16 ga watan Agusta. Sake yarjejeniyar NAFTA na ɗaya daga cikin muhimman alkawuran da Trump ya yi a yayin kamfe ɗinsa na shugabancin Amurka yayin da yake yawan kiran yarjejeniyar da tashin hankali. Lighthizer ya faɗa manema labarai cewar NAFTA ta taimaka wajen ƙarfafa harkokin noma da ayyukan saka jari da kuma ɓangaren ma'adanai amma ya cutar da masana'antun Amurka wanda ya jawo aika ayyukan kamfanoni masu kyau zuwa Mexico. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda jakadan Burtaniya a Najeriya ya kashedi ga duk wasu masu kulle-kullen juyin mulki a Najeriya. Hassan mai na kaina gare ka. Jakadan Birtaniya a Najeriya, da Paul Ockright, wanda ya bada wannan gargadi a nan Abuja, ya ce tsarin demokradiyya a Najeriya wani abu ne mai tsada da ba za a yi wasa da shi ba. Jakadan na Birtaniya ya ce duk waɗanda ba su gamsu da salon kamun ludayin wannan gwamnati ba, su bi tsarin demokradiyya wajen kawar da ita ko su jira lokacin zaɓe, amma ba ta hanyar juyin mulki ba. kwararre kan sha'anin siyasar ƙasa da ƙasa ambasada suleiman dahiru na kallon wannan gargaɗi ta fuskar diflomasiya suna da mutanensu wanda suke bincike sun san abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan kamar britain da america ne su daidai ne da yi wannan magana saboda in ma akwai waɗanda suke tunanin yin wannan canji na gwamnati wanda ba dalilin yi yanzu an ba su notice cewa an san abin da ke yi ya kamata su wa'annan da aka sani sojoji da suke zuwa gun 'yan siyasa a bincike su sosai ba dalilin da sa za a ci za wani canjin gwamnati a ƙasar nan. wannan gargaɗi dai na jakadin birtaniya kan juyin mulki a najeriya ya zo ne kwana ɗaya bayan da rundunar sojan najeriya ta ja kunnen jami'anta kan shiga harkokin siyasar ƙasar to kuma hakan ke nufi tambayar kenan da na yi wa malami a jami'ar abuja dr abubakar umar kari. abin da yake ra'ayin shi ne a kasashe masu tasowa irin Najeriya har yanzu ba za a kawar da yiwuwar yin juyin mulki ba kuma duka dalilai waɗanda a baya suke jawo juyin mulki za a iya cewa suna N'a dama ba wani abu ne sai rarrabuwa kai da ake samu tsakanin 'yan siyasa da kuma waɗanda iko yake hannunsu amma kuma in ka zo da irin abubuwan da suke tawa kwana kwanan za a ga mai yiwa da walaki tunda kaga na farko dai babban hafsan sojojin ƙasa ya yi gagarumin garan bawul aka yi canje-canje a sojoji fiye da ɗari da tamanin kuma hakan ba sabon bane sa'annan kuma ya fito fili ya gargaɗi sojoji a kan su hannun hannunsu cikin harkokin siyasa to saboda haka idan ka haɗa waɗannan abubuwa sai ka ga me yawa ko wani abu a ƙasa juyin mulki a yanzu a Najeriya ba zai samu karɓuwa ba duk da yake akwai take-take da waɗansu 'yan siyasa suke yi wanda ba mamaki su ingiza wasu sojoji Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hassan, yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda ganin watan azumi na Ramadan na karatuwa aka shiga kiraye-kirayen a rinka wa'azi don Allah kuma don faɗakarwa a maimakon tsokana Haruna Mamman Bako gare ka. A daidai lokacin da azumin Ramadana ke ƙara matsowa a jamhuriyar Nijar shugabannin ƙungiyoyin malaman addinin Islama ne suke kira ga malaman na jamhuriyar ta Nijar da su guji yin soke-soke a lokutan wa'azce-wa'azce musamman ma a kawohin yaɗa labarai ko kuma a sarari domin guje ma cakurowar tashe-tashen hankula wa jama'ar ƙasar ta Nijar kamar yadda Malam Hassan Isa shugaban reshen ƙungiyar Kitabu Sunna na birnin Kwanni ya yi wa sashen Hausa na murya Amurka karin bayani. To abinda muke fata ga malamai gaba ɗaya na duniya kowane ya aje hankalin shi ya karanta abinda ya gani a littafin Allah mai tsarki tare da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kuma fahimta ta magabata ba tare da ka ɗauko wancan ba ba tare da ka soki wancan ba ba tare da ka tsokani wancan ba wannan shi addu'a kuma shi a kira shi abinda ubangiji Allah subhanahu wata'ala yake cewa fada'u ila sabila rabbika bil hikmati wa mawdatil hasana yakan ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima ka kirayen al'umma zuwa ga hanyar ubangijinka bil da hikima da kuma wa'azi na kwarai wa'azi na kwarai alallahu qala rasulullah wannan shi ake cima wa'azi na kwarai duk abin da ya ce ma wannan to ba wa'azi na kwarai bane a cewar malam mamudu na makarantar ahal baiti bai kamata ba a ce malamai sun shiga soke-soken juna a irin lokutan azumi. Na gabi na nake kira ga al'umma kowane ya yi wa'azi da zai umfani mutane. Wani yana nan batun alwala ga damin shi bai iya ba wani sallah ne in ya cakule bai iya gyara ta wani yadda ma zai iya ya zamna ya tsara iyalinsa yadda ubangiji ya tana dame bai iya ba to mallan wannan duk ba a karantar da mutane mi ya kawo su kan wani tuni dai ministan sadarwa ta jamhuriyar Nijar da hukumar sadarwa ta kasar cewa da CSC ke ci gaba da kira ga ma'aikatan gidajen rediyo da talabijin da dukkan wata kafa ta sadarwa a dukkan faɗin kasar da su ki sawar dukkan wata faɗakarwa ta ta malaman addinai wadda ke nasaba da tsokane-tsokane ko tayar da hankulan al'umma haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To a gaida na kwanni, an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan dalilin mutuwar aure da kuma mafita kafin nan ga sahabu. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kamar yadda muka ce muna son mu ji ra'ayinku game da wato yadda ake ta samun karuwar mutuwar aure a Najeriya da jamhuriyar Nijar. Waye ke kan layi? Alhaji Salisu Amadu daga nan Nijar ne. To muna jin ka Alhaji Salisu. Eh kun san eh wannan abu a gaskiya yau kun ɗauko magana muhimmiya wadda ya zamanto ita ce rayuwa ta al'umma gaba ita musulmi gaba ɗaya ko wanda ba musulmi ba oh. dan abin da ya sa shi duniya gaba ɗaya kanta an haɗa tara akan aure oh. to amma ka san shi rabo aure wani abu ne daban wanda in aka diba alƙiblar shi yana bambanta daga wannan namijin zuwa wani namijin oh. tunda wani abin da za a mishi ya saki matar shi wani aka mishi bai saki matar shi amma menene ake so a ce a takaitan takaitawa duka arme zai zamana da gindin shi in akwai gaskiya kenan ita gaskiya ita ce za su zamana da ta da aure gaba da baya amma dama duk lokacin da ya zamanto daga wurin neman auren da zuwa a zamana shi a cikin gida in ya zamanto an wara da ƙarya an zamana da ƙarya to ba inda za a je daman sai a yi eh, kilis a hibo hmm. don wannan kake ganin eh, shine al'amuran suke shiga yau don saboda abin in kai lissahi karnan da suke zuwa yau da gobe don saboda kakanninmu da uwayenmu da suka wuce ba su yi abu ba na karya sai zaman so yanzu ake abin na wa zuciya to shi yasa kake ganin a yau al'umma take shiga cikin wahala don saboda ya zama to duka abin da ake so dama a tsaya a galgadin da ake wa'azi a kiyaye gaskiya in an tsaye da gaskiya an kiyaye karya to sai ga armiya zarar al'umma ta gyaru abin da ya kamata kenan a yi aiki da shi a bakin fahimta ta. To mun gode sosai a kana ganin wato kenan idan aka yi aiki da hankali musamman wajen wato kafin a yi auren aka gaya ma juna gaskiya ba za a rika samun kasan hali kan canza bayan auren ma. eh da ke dan dama lokacin naku ne dan ka takaitacce hmm. eh an me na wakanuwa in akwai kai hudu zuwa biyar daman duk lokacin da ya zamanto arme an kiyaye wane ne ake so wacce ake so to kuma aka ce a nemi wakili da eh, shi mai neman auren don saboda ita mace wakili gare ta oh. shi kuma namiji shi yana iya sarar da kanshi ya zo neman aure a gidan uwayen yarinya baitin wannan mine ne kamata a yi a zo a san wane ne yake so wacce za a bada a baitin wannan kuma a san a sadaki wannan ko akwai shi ko kuma an ba da rabi ko kuma ba shi duk ana yi a musulunci. To mun gode. Amma duk da ake so a wani abubuwan. A mm. kiyaye a tsare gaskiya kai ya zamanto ka aro mota ka aro kaya ka aro adon kawa ke kuma ki aro ki je gidan gidan ƙarya ki je ki aro kaya ki zo kina kyalkyali ki To mun gode sosai da wannan cikakken bayani da kai bari mu je mu Najeriya musamman ma Kaduna garin gwamnawa ke kan layi. barka ne mace Barka da warhaka. Sunana Murtala ana kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala. To gaskiya shi almasi abubuwan da yana buƙatar malamai da masu kuɗi da wayar tsara shiga su al'amarin. Hmm. Da ma za ku ce za ku rasa ma in ce ma dai musamman kabila ta ta Hausa kuma musulmi abubuwan ya ji ban mamaki wallahi. Kwanaki nake gaya mu wannan zo wata kabila ne da 'ya'yanta ta ba a za a yi ba a maganan wani rabuwa aure maganan ya za a ta yara ne to za su rikici su zuciya hmm. amma mu sai ka ga abu kaɗan wata uku da an raba aure to ya kamata iyaye san wanda za su ba a yanzu kuma a jiya kamar yadda wasu masallacin suke safa muku aure don kai form mun cika da ita da ka'ida kawai shi ne kamata a dinga yi hakan na kauce ma rabuwar aure lafiya. To mun gode sosai da wannan bayani da kai bari mu sake komawa huriyar Nijar wake kan layi Salamu alaikum Iliya Zakar ne to Haji Zakari muna jinka yawwa abin da zan mu kara mu a bisa wannan magana ta ciyo bisa kan hauraka mutuwa aure mm. to yanayin da wanda yanzu muke ciki fi sabilillahi ya wuce wancan sanin na da mm. na latijawa mun shiga wani kari na lokacin da sai an yi hakuri saboda abubuwa ne wanda turba kan awara ma dole sai yaudara yaudara ta shiga ciki mm, kuma yanzu an dimun bakka da wani abu mutane ba su dimun ka da haka nan shi kuma yanayin mu yanzu matasa da arme yake mutuwa ta gurin mu akwai wani salo mu ma wanda muka iya yan matan muna nan wasu da shi in su ma sun iya duka yanzu yaro matashi yana iya abubuwan da zai je yau da yarinya sai ta zo gida ta ga yanayin ba haka nan bane kenan ne yake kawo abu in ta zo ta ga ba haka nan bane aure sai mutu To wasu na ganin idan ba a yi hakan ba ba a nuna ma wato yarinya cewa ana cikin wato wadata ba da ƙyar za a samu kanta. Ba ka ganin kamar yadda ake cewa ne in an buta waye abu ta menene ba ka ganin haka ne? Eh, eh gaskiya yanayin ne ya sake haka nan. Oh, oh. Tun da yanzu ko gidan yanzu wani lafi ne in ka je in ka nuna yanayin gaskiya zaka waɗi ba kowa bane zai karɓe ka da hannu biyu. Oh. Shi yasa abubuwan namu na yanzu wannan abubuwan tunda duk alman da aka rike shi in dai akwai soyayya yarinyar an yi soyayya to ban cewa bai mutuwa mutuwa tana da wahala to yanzu kuma dama lokaci ne na mutane sai ka auro ta sai ta ce sai kana gida ko mota ita kuma gidansu babu wani yanayin abubuwan kenan kana zuwa ka ɗauko mota abokin ka yaudare ta ma. lalekan to mun gode sosai da wannan bayani da kai mana bari mu koma najeriya wake kan layi a kebi malam na kebi kana jin mu Wake kan layi a kebi. To da alamar a layinka ya katse to kamar yadda muka ce yau maudu'inmu shine yau wato malam na kan layi muna jin ka. To bari mu koma ya mai. Eh, Isaka Ibrahim. To malam Isaka muna jin ka. To kasan abin da yake kawo harka rabuwar arme yanzu dai. wajen hmm. yaudara kin da yanzu kuma tarbiya hmm. mutum tarbiya yanzu matar ka ce zaka ba ta hanyoyin da ya kamata ta bi to abin da kake cewa a nan ba shi ake ba yau matar ka in kace katta kuta to yau sai dai ku in kace ba ta je kasuwa ba ko wajen arme ko wurin yan eh, buri ko wani can wurin da bai da kyawu ne kace mata kai dai kakki dai in kika ce a kan to wallahi za ta kai To mun gode sosai da wannan wato ra'ayi naka. Bari mu koma Najeriya, wake kan layi a kebi? Malam na kebi kana jin mu? Eh ina jin ku suna Nasiru Mamman. To Malam Nasiru muna jin ka. Suna Nasiru Mamman daga jihar Kebbi Rikoto, Zuru Lokal Zama Rikoto area. Yawa ci gaba muna jin ka muna son mu ji ra'ayinka. Wanda aka fi wato ra'ayi na ayo shine game da batun aure. Mm. sai to yawancin abubuwan da ke waruwa daga mata ya ne saboda su maza ka san muna da hakuri kwarai hmm. eh to kasu kuma dole a dinga samun sabani matan yanzu suna ganin cewa suna ah, kamar dai ya zan ce maka mani abin ba na rude da yawa to ka ce maza na da hakuri wani ko gani yake mata sun fi hakurin Eh to amma ina mun yi su hakuri um, malam saboda su ba su da hakuri hakurin da namiji ke da sun da kaga namiji an ba shi dama a wurin mace hudu. Ci gaba. Eh, to kuma kaga eh, hello kana jina? Ina muna jin ka sosai. To da alamar ah, wayanka ya katse baka jin mu dai muna jin ka wayarka ta katse to bari mu koma Yamai. Wake kan layi a Yamai? Eh, Ibrahim ne dai na dawo. To Haji Ibrahim muna jinka ka. To kasan kuma bancin eh, ra'ayin da na bada wancan gashi ne sai ka samu yarinya tana da ta aihu. Amma mm. ka zo sai a maka arma akan budurwa. Eh. Wato an yaudari mutum kenan. Kasan dai babu zama. Mm. Bayan wannan kuma gashi kowa abu duniya ke nema. ita macen dama sai abin duniya take so kai ma namiji sai ka ba gida mai meko in ka san baka samu babu ba ka je ba to kai in an ce duk kowa abin da yake so ne zai samu ka kenan zama aron bayani ba wato kowa dai yana da dan nashi laifin dole ta yin yaudara To, to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Bari mu koma Najeriya, wake kan layi a Nijar, wato a Niger, jihar Niger. Kuna magana da Bala Moto Bala daga Oshishi, ya Niger da ke tarayyar Najeriya. To, Malam Bala, muna jin ka. To, gaskiya a gaskiya magana yaudara shi ya fi karfi a cikin magana aure saboda yan mata in ba karya kai musu ba da abin da baka da shi kace kana da shi a da baka mallaka ba ka mallaka to in kace kana haka ne zaka kowa kowa son ka yake yi amma da za a yi auren an ga ba haka bane za ga ana samun rikici yau da gobe yau da gobe sai da karshe saka ya ce aure ya mutu hmm. to amma idan Ci gaba. Mata bangaren iyaye maza da na mata aka fahimci juna to ya haka aure aure na ɗorewa, amma sai an sa da fatan za ku tashi lafiya. To kana ganin akwai rawar da malamai za su taka wajen ganin cewa an fahimci waɗannan muhimman abubuwa gabanin auren? Eh eh, gaskiya akwai rawar da malamai za su taka rawar da malamai za su taka shi ne su rika wayan ma iyayen yara da kai cewa a ku yi hakuri wanda ya zo neman ɗiyanka in ka da addini su ka da cewa da yanda yake to ka dauka ka baci kawai ba ka je cikin ne sana'a shi ne aikin wanda ya ka da cewa musulmi ne kuma zai ya kare mutunci ka to ka dauka ka baci kawai insha Allah a saura ba mu Allah kawai to mun gode da wannan bayani na ka bar mu kada Maiduguri to da alamar wannan layi ma ya katse to mun gode ma kowannen ku da ya bada gudummawa da wanda ma ke shirin bayarwa amma bai samu hakan ba mun gode To yanzu kuma sai shiri na gaba. Wasanni a takaice. an soke zaman atisayen da kungiyar super eagles ta najeriya ta shirya gudanarwa a kasar faransa domin shirye-shiryen tunkarar wasannin neman gurbi haka ma an fasa buga wasan sada zumunci da kasar togo to amma kuma nigeria za ta buga wasan sada zumunci da kosika inda daga can za su zarce zuwa birnin oyo na najeriya domin buga wasan neman gurbi ta gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2019 da goma sha tara da kasar afirka ta kudu daraktan watsa labarai na hukumar kwallon najeriya ta nff ademola olajire ya bayyana cewa cewa an soke zuwa atisayen a kasar faransa ne domin baiwa kungiyar damar kimtsawa wasan ta neman gurbi da 'yan bafana bafana na kasar afirka ta kudu ana sa ran mai horar da 'yan wasan kasar ghana turo zai bayyana sunayen 'yan wasan da za su fafata wasan da kasar afirka ta kudu kasar saliyo ta nada wani tsohon dan wasan kasar john kester a zaman sabon mai horar da 'yan wasan kasar a yau alhamis ne aka kaddamar da sabon kocin mai shekaru arba'in da shida karon farko a cikin shekaru shida da koci dan cikin gida yake shugabantar kungiyar kasar haka kuma kesta yanzu haka shine kocin kungiyar fc johansen da ke fafata gasar premier ta kasar wacce mallakin shugaban hukumar kwallon kasar ce isha johansen kesta ya yi aiki a matsayin mataimakin koci tare da manajoji uku 'yan kasar waje a kasar ingila duk dan wasan da aka kama da laifin faduwa alhali ba a yi masa komai ba zai fuskanci hukuncin dakatarwa daga buga wasa somawa daga kakar wasanni mai zuwa a karkashin sabuwar dokar da hukumar kwallon ingila din ta amince da ita wani kwamiti zai rika nazarin bidiyon wasanni wasannin da aka buga a ƙarshen mako a kowace ranar litinin domin duba 'yan wasan da ke yanke jiki ko su yi tsalle su faɗi alhali ba a yi musu abin faɗuwar ba inda kuma duk wanda aka samu da laifi zai fuskanci dakatarwa to sai dai da yake mai da martani akan sabuwar dokar mai horar da 'yan wasan kungiyar crystal palace sam allardyce ya ce wannan shirme ne kawai a ƙasar italiya kuma kungiyar juventus ta lashe gasar copa italiya bayan da ta doke lazio da ci biyu da nema a wasan karshe ta gasar wannan kofin kan iya kasancewa na farko a wannan kakar wasannin ga kungiyar ta juventus ganin cewa yanzu haka ita ce ke jagorancin teburin gasar serie a ta kasar a daidai lokacin da kakar wasanni ke karewa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria ga shirin murar amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka kwana-kwanan nan sakataren harkokin tsaron amurka jim mattis ya je taron ministocin tsaron kasashen kawance da ke yaƙi da ƙungiyar isis a denmark domin tattaunawa akan yadda za su yi galaba kan ƙungiyar in ji sakatare mattis za mu ci gaba da gaggauta yaƙi mu 'yantar da al'ummar da yanzu suke shan azaba a ƙarƙashin mamayar isis da barazanar da abokiyar gabarmu take yi wa nahiyar Turai har ma fiye. Ministan tsaron Denmark Klaus Frederiksen ya bayyana ƙoƙarin cin ISIS da yaƙi a matsayin wani nufin ƙasar ta Denmark da ke kan gaba, tare da amincewa da ƙara kaso mai tsoka ma ma'aikatar tsaro a kasafin kudinta domin kare lagon ISIS ɗin. Kawo yanzu, ISIS ta yi hasarar fiye da rabin wuraren da ta mamaye da can. a iraki da ƙasar siriya afghanistan abokiyar gabar ta yi hasarar kashi biyu cikin uku na ƙarfin da take da shi bugu da ƙari kwana-kwanan nan shugaban afghanistan ashraf ghani ya sanar da mutuwar sheikh abdulhasif amirin isis ɗin yankin Kurasin da ke da alaƙa da ƙungiyar isis a afghanistan sakatare matis ya ce a fafatarmu da isis muna lakaɗawa ƙungiyar kashi kuma rasuwar shugabanta a yankin kurasan hasara ce bisa hasara. Sakatare Matus ya ce a yi laƙari da cewa filin yaƙi da ISIS fili ne kuma na jin ƙai saboda nan ne mutanen da ba su san hawa ba ba su san sauka ba suke zaune. Sautari ma, tilasta masa ISIS ta yi su kasance cikin filin dagan da gangan. Muna yin duk iyaka ƙoƙarinmu mu taƙaita wuyar da mutanen suke sha. tare da rage hasarar rayukan waɗanda ba su ci ba ba su sha ba in ji sakatare matis da zarar mun murkushe isis a cewar sakatare matis aikin sake ginin wuraren zai soma gadan-gadan domin a dakile farfadowar wata ƙungiyar daban ta ta'addanci da za ta so ta maye gurbin da isis ta bari kuma ta yaya za mu yi hakan gaskar ita ce farfado da ayyukan gwamnati na jin ƙai hakan na nufin mu yi aiki tare ƙungiyar isis ta yi mummunan gurɓata wurare in ji sakatare matis dalili kenan da amurka ta dukufa ta yi aiki kafada da kafada da ƙawayenta ta rugurguza isis a duk wuraren da ta yi ƙoƙarin kafa tushe in ji matis sharhi muryar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka To a gaishe ka yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa ya dawo da labarai amma fa a takaice. To a yau Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki naɗin mai bincike na musamman da aka yi don yin bincike ko akwai wata alaƙa tsakanin sa waɗanda suka yi masa kamfen da Rasha a zaben da aka yi cikin shekarar da ta gabata yana kiran matakin na bita da kullun siyasa na tarihi da aka taɓa gani a Amurka. a wasu sakonni da ya rubuta a shafinsa na twitter da safiyar yau trump ya yi korafin cewa ba a taba cewa za a nada wani mai bincike na musamman don ya binciki duk miyagun abubuwan da aka tafka a lokacin yakin neman zaben abokiyar takararsa ta jam'iyyar democrat ba wato tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da kuma gwamnatin shugaba obama da ta shuɗe. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu da madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan Mr. Shedrack ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.